والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in fara gaggata hudaybiya har yanzu a kansa muke wa zai mana kulasa abin da ya kawo kan hudaybiya tsarin da imam buhari ya yi tun da muka fara gaza ta hudaybiya akwai tsarin da imam buhari ke biyowa ya fito mana abin da ake yi hudaybiya akwai tsare-tsaren da ya yi a cikin littafin tun da muka fara wa zai mana kulasa abin da ya hango duk tun da aka fara hudaybiya irin karuwan da ya yi a cikin hudaybiya irin siffan da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi na abin da ya shafi hudubiya da ilimi da hikma sare sarin da yayi har aka zo aka Allah ya ba shi nasarawa zai iya mai kula sa kan abin da aka yi hudubiya farko in ya kalli yadda muka karanta shi sau da irin mu'jizan da Allah ya ba manzo Allah da irin tarbiyyar da ya ma mutanen a cikin hudubiya wani zai iya tunda mu kusa gama wake nan mutum zai iya tashi ba ni bayanin kulasa abin da Allah ya bashi ba tare da yadda littafi ba domin kulasa abin da ya samu ilimin da Allah ya bashi wannan babu nake so in ji a shirye nake ba wasar yara nake ba zan su ga karatu ne bismillah mala tashi ka bani duk abin da Allah ya baka a ciki Mm. sai ya fara bayyana mana dukkan wani sahabi kuma Allah sallallahu alaihi wa sallama da da da yake da hadisin sa ko yake da bayanin da shi aka wannan wannan mubaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mana da mutum ma'ana duk mutanen da suka yi musharaka hudaybiya ya yi kokari ko suna da hadisi ko ne ya ba da labara kansu ya nuna cewa ishara ko hadisin ba shi da alaka da hudaybiya she koro hadisin don isa cewa wannan mutum ya taba zuwa hudaybiya wannan miki koya mana don mu san addabi sahabai wanda sun tabbata cewa sun je hudaybiya sarin sa farko kenan ko da hadisi na da alaka da wannan babin ko ba shi da alaka zai koro hadisin don in nuna karshe cewa wannan sahabin da an ce shi ne ya je gazwat hudaybiya magana mai kyau mana to na'am malamin kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mhm. ga shi ya taho da niyyar cewa zai zo umara kuma Allah madaukakin sarki ya nuna masa a mafarkin cewa zai shiga maka mm. amma ga shi kuma ya zo kafin sun tsare shi sun ce ba zai shiga ba har aka zo kuma aka wasu sharaɗai da in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba wanda zai fita wannan sharaɗan amma tare da haka ya yi hakuri ba tare da ya auka musu a wannan lokacin malai ina nuna irin amfani da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda cikin karshe wannan amfani ne Allah ya ba shi nasara wannan shine babban ma abin da ya kamata a fahimta a cikin gazatul hudaybiya na'am abu da kuma wannan sai kuma irin biyayya da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke mata inda lokacin da ya ba su umarnin cewa kowa ya wanda ya koro hadinsa hmm. ya soke shi a nan wurin hmm. ya abin nan da suka masa biyayya aka masa biyayya bayan ankalinsa ya tashi ko eh. suna gan kamar cewa ya za a yi su samu su wulakanta kansu saboda gashi su suke a kan gaskiya amma yanzu ya za a yi su yadda su ciro wannan kayan kuma haramin da suka sa hmm? su sa wani kaya daban su gan cewa Allah ya ba su nasara sun zo ga garin su ne gashi gashi gashi kaza akwai abubuwan da suka yi fiye da wannan na'am abubuwa guda uku kenan hmm. malam kuma akwai a su wasu daga cikin kuma sahabban wajen hmm. jarabawa da Allah madaukakin sarki ya musu na shi na mutu sunan sa dan wannan wanda yazo ana son hmm. wanda ga shi ya musulunta Abu Jandal eh Abu Jandal wanda ya kubuto daga gurin su kafiran mm. zo gurin musulmi kuma lokacin ma ba a gawa ma yin ya rubuta ka'idar ba mm. amma suka ce an mai shi shi kuma ne haƙuri sun ya koma ba tare da ya ba musu ɗinkinsa ba wannan ya nuna yin haƙuri da juriya da sakon mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama suke da shi haka ne iya nan ka gane irin ankurin da abin da suka yi da gyara da Allah ya ba manzo Allah ana na ana rubutawa ba karasa ba shi ya zo ya fada manzo Allah ya ce gashin da baba baban sai ke rubuta abin nan ma ne sunan baban sa to amma ga abin da aka yi ina ba ta kun gare karatu kai shi ka kara shi abin da ka fahimce wadda bi kore wata ce rani kake ka mun hulasa kulasa abin da ka gama ko abubuwan da ba wa Allah bai faɗe su ba bismillah bismillah kamar yadda mm.

Hmm. eh shi da an samu ga ga ga ga ilimi a ciki barkatai shi ka zo ka ga mu karshe eh me za ka ce bismillah yau nan me za ka ce Imam Bukhari ya fara da inda suka zo da farko ma ma'ana manzala yana sai masa tarbiyya na tauhidi ko da saura shekara uku zai bar duniya a yanzu yana tarbiyyanta da tauhidi da suka saba na iyaye da kakanni cewa alamar tauraruwa suna ce da shi ki shaɗi su saboda a tauraruwa masu buga eh, karandar nan sun san tauraruwa da yake fitowa ya nuna cewa rani zai fara sanyi kaza kaza lokacin damuna to akwai tauraro wanda yake ba alama kowane shiga to da larabawa suna dogace shi ke kishiyar da su shine manzo Allah ya masa wannan tarbiyan a cikin to hudaybiya akan tauhidi tsantsa ya nuna masa wannan tauhidin a cikin Allah ya saka muka alheri wa yake korowa ina wasafa mana cewa wurin da ake kira hudaybiya ma'ana sunan rijiya ne annan ne aka yi to ma'anan wannan cikin hudaybiya Allah ya nuna manzan annabi ne mu'jiza da karaman da Allah ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen sun kai dubu goma sha ruwan su ya kare amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annan sa yana fuffuko da ruwa wani wurin kuma da kuma da ruwan ya sake karewa shi da ya tofa a cikin rijiya kuma an sha ruwan an yi wanka ko ya sha a cikin wannan hudaybiya wannan ya nuna mu'jiza manzo Allah da taimakon da Allah ya ba manzo Allah mutane sun kai dubu goma har yanzu su jiya in kun kai ɗari ma shan ruwa ta tashi hankali ne in za ku biyo hanya amma yanzu a ce mutum dubu goma sha su sha da rakuman su baki ɗaya a duk wanda ya fi riktafi annu manzo Allah kuma da abin da ya fi cikin wannan rijiya wannan mu'jiza kenan Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to nuna adadin sahaban mi ke nuna masu me fahimta kai kamar yadda su yadda kowa ya kamar hasashen yawan a'a da ya faɗa adadin su me ke nuna ma yawan Allah na karshe ai hadisi ya zo karshe cewa ba wasu al'umman da suke a ban kasa sun kai sun kai mutane hudaybiya ko ashe jullu sahabai baki daya wanda suka ba su zo ba kaɗan ne shi sai koro adadin su kuma karshe ce ba wani mutum da yake a ban kasa wanda Allah ya yarda da su ko sun fi kowa kama mutanen da suke hudaybiya suka je hudaybiya a ce sahabai baki daya tunda Allah ya yarda da wanda ya je hudaybiya wa ya saura kuma cikin sahabai wanda Allah bai yarda da shi ba wannan shine siyasan buhari da ya faɗi adadin su baki ɗaya kuma daga baya ya kawo cewa adadi ma mutanen da suka fiti bid'a wa ashara bid'a ta ashara bid'a ta ashara kuma shine dubu goma sha uku zuwa sha tara ba wanda sha biyu a ciki ba sha daya ciki bid'a ina fara uku ne zuwa tara kuma sai a cikin su kuma daga baya yake ba wani halitta wanda yake ban kasa wanda ya kai wanda suka je gazatu uhud gazatu uhud da gazatu badar Allah ya riga ya fi masu kuma yan ajanna ne shi sa ke kira bai a tarduwa wannan ajisan da suka tabbata ba dalilin da ya sa ce a samu mutum ya je su badar ko ya je su uhud ya kuskure wani abu daga baya ka ce zai shiga wuta domin Allah ya ce ya yafi masu wanda kara ajisi ne shi dan shi ya mutu da bakin ciki ya mutu da hasadansa ya mutu da jahinsa da hikayan banza wofi da tasuniya da suka kiyayewa da tarihin banza wofi ba sa su bani sahabai su yadda ko ka su yadda don first class sai na bakar su ne a gazatul hudaybiya su ne gazatul badar mami zasu suka gaya masu karatun ku yana shiga shi karara addadin su kuma Allah yake yadda da su kuma wannan ya nuna jarunta akwai matsayin da ya nuna a ya nuna jarunta na sahabai na karshe wai zai kama wannan me na mutuwa ba gudu ba yanzu ban da an ce wani abu wani zai ce ma aka maka lazarin je bayan gida ba za a gan shi ba eh, ina ma za a gan shi yanzu suka ma manzala wa mutuwa ne ko a mutu ko a rayu duk abin da manzala ya sa su za su yi wannan abu ya koya ma abu biyu sahabbai suna son annabinsu ko rayuwa ko mutuwa na ɗaya sun yadda abin da suka yi iman da shi da giskiski mutum zai mu baya cewa ko mutuwa ko rayuwa yi yanzu zai wuya samu irin wadda mutum dubu goma sha babu wasa ba ne wannan abin da yake ciko da da za ku yadda zan kafa kwamiti wanda za ku ce fa'idodin biya ku rubuta shi littafi amma shi kun yadda fa'idodin da yake cikin hudaybiya ku zauna ku ce fa'ida kaza a cikin karatun da muka ga jiya ku mai shi tafi dan karban tafi wanda yake da shafi tan ba ku ku fito da fawaida a cikin jiya ku rubuta shi a Hausa mu buga shi suwaye ne daya biyu uku hudu dawa biyar to shi ke nan, na sa ka kai ne shugaba wannan kai ne sakatar to rubuta sunan su na ba ku wata biyu kowane sabar lahadin kun tashi karatu ku san mun fawa'idodin da aka karanta hudaybiya da sharai a ce hudaybiya an karu kaza in kun gama an tace shi da Hausa za a buga raba ma al'umma manzo Allah hudaybiya abinda aka karu na hudaybiya kawai da masayin sahabbai da Allah ba wannan ka kadan kenan da wanda muka karanta wanda kuma yake da fa'ida kawo ku nawa kenan to ba na so da baya kuma ya sa mun sa kasa ku nawa kenan da ya kake haka kamar abin da to wa zai rubuta sunan su sakatare wa ya sakatare ne to an tashi yayi aka maka Allah lokaci yayi fa ba wasan yara muke yi ba wani ya zai na gaya mu jiya yarbawa suna da wani kungiya nan kowane lahadi za a zai su nan da motoci nan wani an rubuta mai abin nan ya ce mutum ne soja ne yana gaya mu jiya kawo mu zai rike ga ya ce duk manyan ofis na abuja da duk wata ina ya ce kaga akidan naku akidan nasu bai kai wani kuke dawa ba ya ce wani kuma shiga ce ma sarika sarika ya ce amma abin da suke ya ban kasan ba wanda ya kai su kunya ya ce ban san shi da ya zo ne yake jiya ne yake zuwa yake nuna gaisu yana magana ya ce sun da aka ci man jafa muke nemo hanyar da za a ringa samun ilimin abin da kuke intanet ko da ne zan gani ba yanzu yana neman su tashi yace ga na yarbawa ga na kabilu ki da yace duk aki ɗaya arewa ne babu wani za a yi da'awa kai wallahi inda kuna saman wannan zaman banzan da muke yi shi zai cece mu wallahi kare kuke yi dai mu da ku baki ɗaya kare muke yi wallahi wannan kasalan banza wofin wallahi da zai yi ba Allah kullum ko da za a gansu da mota nan ka gais da gingami da mata maka mawasa su kuma sun mai da addinin su kamar kiristanci ne a saboda lahadi suke haduwa Ma a gingin da suke ma mutunci addini ba ga kurakurai a matsayi ya gurgurun su amma wani ne yake zo yake ce da dan Allah kan kallawo duk abin da ake addini yanda ake zuba cikin internet yanzu a Najeriya kasashen Yaraba amma yanzu an tashi kai da jima da bayarbe dan banza bayarbe to kai ba hauke ne mai kai ba hauke ba kureshi ne ka zauna cikin baki zaka je layar ka yi bayani in kana ga majallar su na tauhidi zaka yi mamaki amma muna zaune shi cikin baki da kada iska da shiga siyasa da zagi da la'ana shi kenan ya ci sha ina jira a jami'a a gidan nan gidan kasan kare sauraka wannan gazatu hudaybiya ina su ku sara shi daidai a cikin da za ku gane irin shirkin tafin da aka ma manzo Allah da irin abin da manzo Allah ya hankura da Abu Jandal da ya zo baban sa ya yi ta'adanci kuma da irin yarinyar da ta yi sunanta ummu kursum wanda ta yi hijira shekarunta bai wuce ba ta ma balaga murahika ce ta je da sababin nuzur wannan aya kuma da ta ji mutane sun biyo ta to irin waɗannan ilimi ne ilimi na cikin wanda al'umma suna bukatar su fahimci yadda manzala siyasa yake dukkan sahabai ba wanda ya goyi bayan manzalan ba bakar ba shi ma farko shi ya ba da shawara cewa je a je abin da yake manzala ce ka kun ga mu mu kai masa farmaki kuwa mu karkashe su eh, sun ce a daga baya ce ba za a yi ba ni dai ba za a yi ba amma duk shamsu da kafa kafa manzala sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan abubuwa to abubuwan da yake cikin hudaybiyya na da yawa saboda haka ina so ku ce a fawa'idin kan ku da kuke karatu a nan ku nan ta shiga kujera ranar a baku ba a baku kuma ku ta sha da zo za a baku ku ta rubutawa ku rubuta shi da hausa boko a tsare shi a rubuta shi littafi fawa'id abin da aka samu na zata bibiya nan karshe ku yi kata kata da yan shi'a ku karara ran su dai ne na ku rabi ne cewa duk mutum zai faɗa wannan ga wanda Allah ya da shi ku faɗa ma sai kuma ne Usman shi ya fara mubaya dai haka ne ku zama mutane kuma maza mace zuciya kawai karatun cirani me amfanin sa ku yadda wala ni zan ga maka fara ni da ku baki ɗaya zan ga maka fara karatun turmi da karatun wazi da kayan ayaniya ya wuce aiki a ringa hada da aiki mu da ku baki ɗaya ba ka wala Allah zai tambaye mu wala ina gaya maku lokaci yayi haka ka san da ahli sunna ku Musa ku duba yadda Allah ya bashi bawa Allah na jarida zaka samu shi yau ku da abin da ilimi ya bashi bawa Allah yana yi yanzu da ya gan masu idon nan sun je garin su sun yi so biso a abin nan masu warke ido anan yanzu ma ya kun musa ya kafa kungiya su uku ke naka ya a garin sa shida sa su su su yi operation na ido su dokko likitocin na gira baki daya su tara kuɗi kaɗan yanzu suna ma mutane operation sun kai mutum biyu taimaka al'umma maza a dukkan likitocin ibs da eh, ba bashi da kudin hada wannan yanzu an ba su wuri suna gini yin za a yi aiki ba za a yi ba nan kano za a yi waɗannan dubu za a yi amma babu tsarin ba komai yanzu kawai su sha da doko wanda ya don su yake cewa a doko da makka da abuja da nan kana doki masu kwararru namu a hada su a masu operation a biya kudin su a biya likitocin suna na suna da lafiya da kuma musa nan kawai zan sun sai filin da za su yi me yasa ba za mu yi wannan ba me yasa ba zama mutane ba annan suke ga mutane kuma zuwa sunna rayuwar kenan za a yi ba za a yi ba kuma kun ga yadda ke tafiya ba jiran mu yake ba kar wani tsammani wannan jiran a nan gaba kwabil za masa amma da ka shuka yanzu shi za ka sa gaba ko me ilimi ne lokacin shi ka ci da annanka dan gaba in ka bari don su buhari da kuke jin su na da shekara bakwai haddace qur'ani shi yanzu a saya ba ta lokaci mutum ka haura shekara goma sha ka haura ishirin kana zaune ta mala'ika zai kusa kuma ka wahayi ne ka yi aiki da shi ina za mu tashi ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله yake cewa haddathana kutaybat an malik kun sai kutaybat bin sa'id kenan maliki imam kenan ina daga cikin hadisin da sulasiyat na buhari ku ba haka bane kutayba ibn sa'id an maliki malikin malikin na namu kenan imam an nafi anna abdullahi ibn umar kage tsakanin buhari da da manzana muku amma wani a bai kai gudu ba ku ne tsakanin su abba ɗan sahabi ba ronka in ka ce ku sai ba shine malaminsa imam maliki na fiyu she sahabi a sa shi a kai shi nan kan shi da manzala ke na lokacin rayuwa manzala ta yi zamanin su da yanzu ai sahabi kanusa da manzala ya ba fatara cikin fatara suke shi ya rotu a jisu na fatan gane أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مؤتمرا لوكتين دا abin nan yazid ya turo rundunar sojoji a ji a yaka abin nan Abdullahi bin wannan shekara dace da lokacin hajji Abdullahi bin Umar kuma ya yi shi kowane shekar shi je umra da hajji ina zaune a gida kowane shi bai shiga cikin wannan fitinan bai shiga ciki ba amma ya ce shi duk abin da inda shekara ji zai je ya tafi da yayansa da wasu ya je yi haji da umra to kharaja mutamiran fil fitna lokacin ana cikin fitina na kashin Abdullahi bin Zubair an tura su Hajjaj a ja kashe shi qal in sudittu an bai sana'ana kama sana'a rasul sallallahu alaihi wasallam ya to zan tafi ni ba ya'yansa suka hana nan Buhari bai sarraha karatun ba ya'yansa suka hana karka tafi ba ba hmm. sun ce ai akwai fitina in ka ji za a yi hada kai saboda matasan da suke ciki ba sun sa haɗu ba mustare da su hajjaj mafiya mutane magar su dai mutane misra da sauransu ba sun wani sahabi ba ce in ka ji za ka shi ka za a hada ku ce ce ni na riga na yi tafiya mu zan yi rayuwa tafiya zan yi ya ce to in hana ni ma shiga in su tu an baiti sana'ana kama sana'ana ma'a rasu zan yi abin da manzana ya aikata yadda manzana aka mai manzana ya aikata lokacin da hana Shi shine warware yin aski da ciro kayansa da yanka hadayansa wannan shine abin da yake nufi ya yi wannan ina ne ya yi wannan hudaybiya to wannan shine mahal shahi shine abin da ya sai kawo wannan fa hala bi umratan min ajali anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ahalla bi umratin am hudaybiya ce don manzala mai zai je umra ne suka hana shi shi sa ya yi ya yanka ya koma ya ce to haka ne ni ma amma ni dai ba zan fasa ba kage sahabi mutum da ya je bai a tarzawar ya yi koma a wannan wannan ibadan bai fasa ba amma wani tun da Allah ya ce shi in wa duhan na raka biyu ta bai bai ba amma da aikin gwamnati zai nema a kara masa darja zuwa goma sha biyar ya ringa bin ofi da takarda amma aikin Allah kullum farla guda biyar ba zai kara ba ba zai rage ba wata na ma irin na fulama ba zai iya ba ba irin azumi na alhamis lalin tunan ba wai ki manga azumi eh, dawo ta irin wannan rayuwar rayuwa da ake rana ta fito ta fadi ta fito ta fadi kuna kuma haka za su wallahi wata na kwance gan lokacin muna yara kika ci jiya ne mu ne yaran fa yanzu na abun ya gagar kenan hamsin da biyar mun shiga hamsin da shida kenan muna ta tafiya mun gama kenan fa mun gangaro kokowa muke mutuwa za a yi ko kuma kuna kan hanya mutum in mai abin kirki Allah kuma ba shawara ko yaushe ciwon ciki ne ciwon kafa ne da ne ko ma menene zai iya zuwa mutuwa kuma za ka yi kuma abin da ka tarshi shi za ma tambaya kuma haka ka suka mutu ike cewa hadathana musaddad na yahya wannan ya ibn sa'id qattan yahya ibn sa'id qattan an ubaidillah an nafi an ibn umar annahu ahalla ya riga labbaik allahumma labbaik zai je haji wa qala in hila baini wa bainahu inda an hana kanna da baiti dakin Allah in hila baini wa bainahu hu karshe domin da udu ila baitillahi haram na fatan gane la fa'altu kama fa'ala nabi sallallahu zan aikata abin da manzo Allah ya aikata hina halak kuffar quraish bainahu yayin da qurayshawa suka hana shi zuwa dakin Allah watala shi karanta aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana kuna da abun koyi mai kyau abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abun koyi mai kyau abin da manzo Allah ya aikata rayuwarsa saboda haka na samu na shiga bismillah ban samu ba ni na janye shin aikata abin da manzo Allah aikata sallallahu alaihi wasallam wannan du ishara ce cewa in hila baini wa bainahu la fa'atu kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo bai aikata wannan abun ba shi gazwatin hudaybiyah حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا جويرية النافي عن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه عبيد الله بن عبد الله ده بن عبد الله بابان سبيع سكتي أخبراه ألف مسنة فائلين أنهما kallama abdullahi bin umar suka ce da babansu cewa ka tafi to shi buhari canja hanya a wa hadathana musa ibn isma'il hadathana juwairiya annafi juwairiya ba umma ummahatul mu'minina ba nan anna ba'du bani abdullah shine farko hadisi wai su shashi daga cikin ƴaƴan abdullah qala lahu sun ce da shi la aqamta al'am fa inni akhafu an la tasil ila bait wai su ƴaƴansa sun ce da shi da ka bari haji wannan shekaran ko wani shekara kana zuwa ka huta ku ganna na ci fa kun ga gane karatun fa har yanzu zuwa da jiya muke fa da ka huta wani shekara kana zuwa ka huta mana wannan shekara me yake qal suke cewa fa inni mu akhafu an la tasira ila bait muna ji tsoro ko ni na ji tsoro kar hana ka zuwa daki Allah kashe ka kuma qal shabla yace harajana ma nabi sallallahu alaihi wasallam hala kuffar quraish duna bait yace mun taba fita shugaban talakai na cikin ayarin mu amma quraishawa sun hana mu shiga fannahara nabi sallallahu alaihi wasallam hadayahu shi manzo Allah yanka hadayansa wa halaka wa kassara asabahu na fatan gane ko ba haka bane shi hadaya shi ya farko abin da za a yi shi ne yin hadaya da aski kuma sahabai ma wai su sun yi tsaitsaye ba sai aski ba kassara kenan abin da aka yi kenan wa kaya shi ushedukum shi Abdullahi ibn Umar yake cewa ina ba ku shaida ku ƴaƴana anni aujabtu umra na riga na wajibta kaina umra shi na naji fa in khuliya baini wa baina baitin tuftu wa in eh in an kyale ni an kyale na shiga daki Allah to zan je tawafi na na umra wa in hila baini wa baina bait sana'tu kama sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shahid fassara sa'atan ina tafiya ina tafiya kama awa daya haka sun makal ma ara sha'nuhuma ila wahidan ya ce ba umra kawai zan yi ba zan yi kirani ne sun hada da hajji ya ce ma ara ban gani ba shi umra da shi hajji sha'anin su ɗaya ne shine ma ara sha'nuhuma ila wahida abu ɗaya ne shine kirani kuma na ba ku shaida anni kada a awjautu hajja ma umrati na hada haji na da umra wanda ake kira kirani shi kuma ga ake sa fatafa tawafan wahida shine tawaful kudumi wa sa'ayan wahida da sa'ayi a hade hatta hala minhuma jami'an bayan ya dawo daga ranan ranar idi shi yayi safo marwa eh, shi yayi tawafi kawai ba safo marwa ciki don shi kirani shi da ifradin tafiyansu ɗaya ne shi akwai a bambanci su abu biyu ne shi mai kirani ya bambanci su kwaya ɗaya ne mai kirani da mai firadi dukkan su safamarwansa kwaya ɗaya ne kuma ba tawafin farila shi ranar hajji babban sallah ko bayansa to su zuwan su za a iya yi tawafin kudumi in kai tawafin kudumi zaka iya sa'ayi zaka yi safon marwa to ranar hajji in ka dawo daga muzdalifa shi ka yi tawafin wanda ake kira tawafin isaba shi ne tawafin na farla to ba ruwan ka sake maimaita safon marwa to shi ifradik ma haka ne in kai tawafal kudumi in kai safon marwa to ranar hajji in ka yi tawafi fada ba shi ka sake yin sa'ayi ba to shi ne ce ni na gan shanin su ɗaya ne zan iya kirani zan je tawafal kudumi in hada safo marwa bayan ranar hajji shi yanzu yi tawafal kudumi wanda wannan tawafi shi ne na hajji da umra shi kenan to shi firadi da kirani in ka je kai tawafi za ka sa kana yanka ni ha'ila yau ko na talatin kana nan kana kayanka to amma matu'i shi na da sa'ayi biyu ina da tawafi guda biyu na fata kun gane zancen hmm. wasu ba sun kowane yare na ake yi ba ne ba ba zuwa ba ba sun kowai na kuma muke ba kuma ba za a tambaya ba ba zai fasar mu umra me yake nufi da umra kan kallawa ka je fiye da talatin fiye da shekara talatin na gan ka maka me me me yake nufi <laughs> umra ko za ka shiga ni ka faɗa eh to shigo alhazai kenan eh sha fara kware kuwa alhazai me yake nufi ne eh eh aiki umra umra ne ma da yake je ina zaka yi haramin sama zaka sa ko gidanka hmm. harami zaka sa gidanka ko kuwa a ina zaka sa na yadda ka ce ka sa harami haramin gidanka zaka sa ko da malaiku zaka sa ko nan na gida zaka sa ya yadda zaka sa harami sa haramin daidai na zaka sa ce in ka sa mikati me in ka sa mikati sai ka zo ka tawafi shi eh. ka yi me to shine umra

bari shi ka dawo mun manta da wannan in ka dawo daga mina in ka dawo rana idi mm. amma ka zo ranar kai tawafin fada ba ka iya hada shi da sa'i farkon zuwan ka wallahi ka iya <laughs> eh kware kuwa ka iya hada da sa'i ka tawafi ka hada da sa'i zama maka tawafi fada kawai shi dai sa yana so a yi shi ne lokacin hajji ba lalle ranar hajjin ba ne shi tawafin fada shi ake yi bayan dawo daga mina tawafi na hajji amma shi na tafomarwa ko da na hajjin zaka a kaddama da shi kafin a je arafa shi ne ka je tawafin kudumi zaka yi hada shi da sa'ayi shi ka sa kayanka daga bayan ka dawo ba ruwanka da safomarwa shi ka yi tawafi na fata kun gane cikin kwakwan da ya tafi amma baya su mai magana aliman kaje amma dare kake ya ba zance dare zance bayani ne wallahi littafin da muka rubuta na hajji da mutum zai sai karanta amma shi ya girman kai wani na gan ya iya kuma yake ba zai iya ba da wani ya karanta littafin ya ce shi shi ya sake zuwa hajji abu ne komai iliminka shi ka rike littafi amma ko yanzu za mu tafi shi rike littafi akwai abubuwan da zaka manta hajji haka Allah ya gata ba san wanda bi taba karanta ba yake shi ka rike littafi daga nan kaza kaza imam shafi'i ba ko da kisa mutakallim ce shi da wanzami ya gyara masa a cikin mazhaban san zaka yi asiri ka fuskanci abin nan da zai zai yi ga wanda ne take fuskanci ba ga inda mazhaba ya manta rubewa ko da kisan ne mutane suke fada ba shi da wani inganci abin nan to irin waɗannan gwan dole an karanta tai shi na abin da ya fada nan yace adasana abdullah ibn muhammad ibn asma adasana juwairiya an nafi an anna ubaidillah ibn abdullah wa salim bin abdullah akhbarahu ko ba haka bane annahu ma kallama abdullah ibn umar ha eh, mun karanta wannan ko eh, eh sauraka dan yake cewa ma ara sha'nahuma ila wahida ushidukum na ba ku shaida anni kada aujabtu hajja ma umrati na hada haji da umrata shine kirani fatafa tawafan wahida ce tawafa shine tawafa kudum ke wa sa'aya wahida sa'ayi wahida kirani kenan hatta halla huma jami'a shine ranar igiya zai yi tawafi ifada shine ya je ya aski kwarkubu shikenan na fata an gane shi kirani ba kamar iba ne ko kai tawafi kai sako marwa ba dama ka taba gashin ka shi an zuwa hada shi ka aski حدثنا الشجاع ibn walid shi shuja ibn walid abu lais ina daga cikin abokanen buhari wannan kawai wannan hadisin aka rubuta ina daga cikin kiraninsa wanda suke karatu tare ba malamin sa bane amma nan wurin ya rubuta a bisa sa abokin ne yanda kuke karatu tare saraka ba wani ba wani karatun da ya karanta a gunsa fiye da wannan shuja ibn walid daga cikin abokanan buhari ne wanda suka yi karatu tare to amma wannan dole ba shi da wannan hadisin ya karanta wani yake cewa sami an nadir bin muhammad an-nafi qal inna an-nas yatahaddathuna anna ibnu umar aslama qabla umar kasin mutane da suka ci mangana sun ce ai abdullahi ibn umar ya fi babansa ma shi ya musulunta ka fi babansa ina faɗa waɗannan kalmomi ka so mutum Allah ya bashi matsayin sha a hanyar sokanansa kushe wata hanya a tsara dan adam kushe shi ai dan sa mai musulunta kafin shi a ta faɗa wannan wani su ba su sani ba wani su kuma suna gain haka aka yi yake cewa anna umar anna na anna ibnu umar aslama kabla umar wa laysa ya yace al'amarin ba haka yake ba walakin umar yawmal hudaybiya yace ranar hudaybiya arsar abdullahi kowa ya kama wuri ya zazzauna to icin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke shine ice ice babba wanda aka yi baya kansa shi manzo Allah yana kan wani babban ice kuma sabe kowa ka kama wurin sa to da an fara mu baya ko wanda bai sani ba yana kan icin sa shan riga shi ita ce sa ina kan ice inuwansa to sai na umar baya kusa a wurin to ku ji abin da yasa ake ta faɗa cewa dan sai riga shi arsala abdullahi ila ila farsin lahu umar ya tura radiyallahu anhu a ji a kawo masa kama masa an saki suna tarara suna kiwo ya ce a ji a kawo masa shi za ta fi inda ragi mina ansar doki na wajen wani mutum ansar ya ci bihi liyukatin lokacin shi ya yanki shi a makka zai sa kayan saje yaki wa rasul sallallahu alaihi wasallam to shi ansarin ko yana kusa da manzo Allah ne da ya je can Abdullahi ibn Umar ya je can shi ya gan cewa yubaya inda shajar ya gana ma manzo Allah baya ba ba sa ba sai ba wanda ba sa kusa ba sai ba wa Umar la yadri bi zalika Umar yana can yana tacce kun fadi aje yakin ne shi bai san ma mu baya na mutuwa Fa baya bayahu abdullah shi abdullah ce aini ba zan koma ban gaya masa shi na fara mu baya kafin tafi ka bai na baya ku gyala nan wurin to fa baya bayahu abdullah suma zahaba ila fars shi ya je wajen dokin faja bihi ila umar wa umar yastal'im likital umar yana saka kayan su kai a ji yakin ma ina sa ina shi ina sa ya sa imani ina sa kayan yakin sa ina rata kaya ina shirya duk abin zai faru faru shabla ibn umar ya ce gudu ka je ya zama na baya na mutuwa ma eh fa khabara anna rasul sallallahu ta tahta shajara to shi ablala ya riga sa to wannan shine mutan sai ya ce dan sa ya musulun da kafin shi wannan shine dalili ya ikhtara antalaka fa zahaba ma'ahu shi da shi hatta baya rasul sallallahu alaihi wasallam fa hiya lati yatahaddathu an-nas anna ibnu umar aslama qabla umar ba haka yake ba kasan su kana mutane to anan wurin mutum ne ya samu kudi babansa ba shi da kudi babansa miskina za mata rawa shi kuma ya hada kudin da ya tafi yaji ba zai ya kai mutum jiyo wa zai fara zuwa shi zai fara zuwa saboda shi na Allah ya kira shi babansa Allah bai kira shi ba ba shi da shi wajen ibada ana ba a fifita uba wajen biya ake fifita uba abin da zaka ci gidanka ka ga iyayenka ba su da ci zaka iya hana yayanka da iyalanka ka kai ma babanka amma wajen hajji ko ko abin da ya shafi ibada shi ka fara daga kanka sai ka bi man ka samu abin nan haji kudin hajji babanka bai tafi ba ka babai fara zuwa ka je ka masa addu'a ka ce Allah ka kawo su sunan ba ku yarda ba ko ka fara iko na kanka ibada ba fifita wani ga Abdullahi ibn Umar da ya je bai a ne babansa ne tura shi da ya kamata ya bari je gaya wa sai ya ce shi na biyo layi na fara yi kuna gane karatun wajen ibada ba ce ko sa Allah ya hace kai da baban ka ku bota masa wajen ka shi sa Allah bai ce a bota ma iyaye ta kyautata musu ihsan na wanda bai ce kai jafai ba wai su suna jafai sai su ragu haka iso wanda kamar nan wanda iska mai kada fada ba da je tura babana akwai yara masu son zuciya har sun fi so kansu fiye da iyaye wannan kuma shara ba masa nan gaba in za a sha ne iyaye ai baya nisa nisa eh, akwai cikin dangi akwai wanda da na san shi ina ma mahaifiyar ligima duk komai mai shi ina yi ba ce yanzu nan mun ji cewa yarinya ne fa wanda a fa yarinyan ta ki masa biyayya ya aure ta yarinyan ta ci ba bayan ta ji ta ce ba zai bi shi ba shi ne take so da haka ke ya yayi eh yara shi yarinyan ta farko da aka daura wa ta ki shani yayi a bayanai ki kuma shana ana ga ta hankali ka ga. yanzu a wajen ibada da duk yadda ake ibada da ake ibada ne to kai ka fara Allah ya baka dukiya ka je ka soki nauyi daga baya in Allah ba sai ka sa iya don Allah bai ba in ka sai sai an fara in dai laya kuma ne Allah ya baka shi ka fara sai ka ba su saboda ibada ka ba su Allah ya yarda da kai ne Allah ya ga maka yarda da kai ne ibada ce na'am a baya mun karanta wannan eh ba wannan siyaki ma ne a'a ai siyaki buhari na maimaita karatu hadisi zai zai maimaita su talatin kowane malami da sigan da ya dauka na fata gane me akwai macinin ina sabanin juna amma manansa ɗaya ne a can kuma har yanzu zai zo zai ce ya tura shi ne <clears throat> nan ya ce da shi je nemi doki ne nan kuma karzu zai zo ba wai neman dukiya ya je ba amma duk da almuni ya aike shi ne shi ya tar da shi dai ga ana mu baya baya nan zagin lafzi ya bambanta can me muka karanta lokacin sun zo kenan bayan ya gaya masa kenan amma ya riga yi nasa an yadda amma lokacin an gaya masa ai ko yana bacci ne shi abdullahi da ya nasa ya je ya gaya masa cewa ana mubaya lokacin an fara mubaya da rana ya yi la'ala yana bacci kafin umar zai tar da shi na hutawa ba wanda ba abin nan sana kuda ciki ha eh? me ba ta aruci ma shirin ma akwai tambaya nan lokacin ba su ciro kayan ba kuma yana cikin haramin a lokaci na sai saka kayan kaga mai harami ba dama ya saka wani kaya daban to amma wanda yana rasa kayan da shi Umar bai yarda ba shi shiga maka an dan kashe arnan nan shi dai har yanzu bai gamsu ba ina ta fama shi an riga shi ma ana mu baya bai san abin da ake ba abin da yake nema kenan wa qala hisham wannan mu'allaka ne هشام بن عمر حدثنا وليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حديبية تفرقوا في ظلال شجر وأنا شنو مقال زي بايا مكة فإذا الناس muhaddikuna bi nabi muhaddikuna ko naku muhne ko ya akwai an fata an wani an fata ha wannan an sukun sama sukun ya fi modi ko nabin nabi sallallahu alaihi shi umar ko yana inuwansa wani na can wani shi ga mutane sun cinto sun cinko so a wajen manzo Allah ya hanga an taru a wajen manzo Allah ce wajen da manzo Allah yake nan shagara udaybiya kenan ya ga cinko so fakara yace ya abdullah unzur ma sha'anun nas kadi hadaku kada ahda ku bi rasul sallallahu je kaka gani wancin ko su ake a wajen manzo Allah ne a shana mu baya kaga hanya nawa kenan kowa da sakon da ya ji fa wajadahum yubai'una shi ya sami sana mu baya ne wanda Umar ne ya tura shi fa baya she bai koma ba she da ya mu baya sun maraja ila Umar fa kharaja fa baya shi ya riga babansa shi ya ga ya ce a tinkoso shine mu baya mana yi nawa to wannan shine dalilin mu ce ibada ba ajira da ya koma daga baya zai an gama an rufe kofa shi bai samu ba ba bai samu ba to gara yi mu bayan kuma na shiga aljanna mai mu bayan na mutuwa kage matashi yayi mu baya ko da mutuwa kafin zai shawarci babansa da addini ne a tafi lahira na'am to ai lokaci baban sai ina nan ina nan ina wani da shi abin da kan Usman shi na can Makka ne amma wadannan ai ko ina nan dan je mutuwa kama wani ya zai ce fasa ai mu baya ba genyi ba yin zaben tsiyan da ake yi ba wani ba ka keke ba ka je freedom ka ce na janye ba na wannan kungiyar da ake iskanci iri iri wallahi ba san me mu baya mu ba wallahi ba san me mu baya ba illa an tara kufur ba wa hannun gaske kake shi amma kufan in bi ba haushe kufan wofi ne yake ko kare wofi sai wofi ne asali ofi na asalin abu amma ba yadda za a yi ka sa mutum ya zama shugaban ka ka zo kuma kana la'anar saraji shi aslan ma wofi ne na shi irin wannan demokrasi banza wofi za a lalace al'umma da ma sai ka san cewa ture suna su musunta da al'umma zuwa eh, dinamarka sun sake mamman manzana sallallahu alaihi a nan ba dama ka yi bayani in ka tashi ka yi bayani mutane za su tashi su yi kashe kashe a duk kasashen Misira duk kasashen waje an ko ne duk abin da ya shafi safara na ne na marka mutum ɗaya ne jarida ɗaya ne sake rubuce manzan da ya sa bomba akan manzan da shi je kashe shi ne dan Da ne marka an yi da an ci sai kansu yanzu sun sake yi wannan karo shi ne aka kama matasa biyu larabawa mutanen Algeria cewa suna su kashe shi ne aka intabi mutane ciki wani saura aka tambaye shi ya cewa ni zai ce abin da wannan da yake ya ce wannan yanci ne shi ne demokrasi. wanda muke ciki yes ya ce za a iya rasa wani manzana za a iya rasa ma annabi isa za a iya rasa ma allah ma me ya ce yanci ne wannan shi na kida waɗannan karnuka wanda yan bokunmu suna gan su waɗannan mutane shi ne mutane waɗannan in burkutu su ne mutane ba ka gani wai yes Allah maza bai ma san ni Allah ba ya san kansa a cikin wannan ban kasan da iska yake kadawa yana sha zai zai mutu a banza dabba amma ga yadda yake wasu Allah ya san kansa a ne shi mani ne shi a ban kasa gashi yanzu iska yana kada shi yana nan iji insha Allah ya bashi komai kuma zai zai mutu kamar dabba amma wai ni shi ke so ya ci a bashi dama a rasa ma Allah mashi me ba shi da wani tunani fa dabba ne ba to wannan suna al'umman wanda ake girin masu, don su yi talabijin sun yi waɗannan shi nan kokari ne kokari ne suke yi kokari ne kuma mu tashi mun yi mana don su yi ko da sun yi wannan shi nan su zama Allah abinda ya firci ke kin Allah yadda ake yi a duniyar kasashen turai faɗa suke ba su son addini turkiya yanzu da ake ake so a koma hijabi hijabi ne fa kasan da sun taba mallaka duniya ba da kan usmaniya shine wata mace tsohuwa wanda gobe maza a iya cewa ta mutu ta ce ba ta son a yi hukunci na shari'a a haife ta ne kasan ilmani kasan da ba Allah ciki kuma shi ta rayu kasan da ba Allah ciki kuma shi ta mutu akan kasan da ba Allah ciki ba ta son wani shehu ne sai hukunta shi hijabi an ce a cikin hijabi kuma musulma musulmi baki dare duniyan atrak baki daya matan da suka yarda su yi hijabi sun fi saba'in bisa dare dole an kafa dokan a yi hijabi amma da mace za su fi jami'a shi ta ajiye hijabi na gida shugaban kasan da sun je za su yi wani biki matarsa ta sa hijabi sojoji sun ci tare shi sau sojoji yan ilmaniya don mu za ka sa hijabi ba cikin kullum shi ne gwamnati kuma ce shi sun hijabi ya ce ya za a yi waɗanda suna tafiya da mara hijabi wanda kuma sa hijabi mai yin su ba ƴan kasan ba ne iskanci ne kawai kin Allah da manzonsa to nan ko hutuba mai zafi kaya kan da mara karshe in ba yi sa ba shi kone kone shi sha garin na ba dama ka yi wani abun kirki amma duniya yanzu a tsaye ke kan tsanin da ne masu sun sake fara jarida nan suna cin mutunci manzo Allah sallallahu ma ban mu da shirya Allah lakal in dai zanga zanga ka mutane shi su buta cikin jarida a rubuta ba da shawar musulmi a daina sai ka sai ga daina markasin ce Allah da manzon sa shi aika jaridu a ta bugawa a sa internet a karanta amma wani ma bai ma san abin da ake yi ba anan bai ma san abin da ake yi ba na'am yanzu yanzu ne za ga musulmi suna siyan kai an kuma ana siyan kama ta ne gafala da aka makalla gafala ce na matasa mu yanzu wannan abubuwan da ake kamata ce musulmi yanzu daga nuna gira da directors da abin nan kungiya sun yi rubuta a ringa gyan kullum musulmi yawanci mutum gafala suke a ce ga wannan kasan da suke kin Allah da manzansa ai kaza buga jarida in bokun su ji a kawo dalilai amma wani bai ba sani ba ba abin da ya damu san ya an ci gaba da waya amma ba mu sani ba muna zaune ba abin da ya dame mutuwan zuciya yayi yawa kamar kalla wannan da kake fara ai eh, mutum zai iya buga jarida cewa wannan jaridan da sun ki Allah da manzon sa don musulmi za su fara saya kai bayani ka rubuta ka ba jaridu su buga amma mu ummi ne mutlakan ba ruwan mu in ga mutum na fakata ina sai samu kuɗi da gida da iyali wadannan abun kai da bambam kai da dabba kuma ba bambanci dabba yana sai ci iyali shi ke nan rayu wannan abu uku ko ya musharaka ko jaki ne yana da wannan tunanin haddasa na. ka kaga wannan ba wani mushkila kan mu baya a nan Umar a nan Umar sifofi guda yadda malamin ya faɗa farko an ce an zantar da manzo Allah bacci ya nuna lokacin da aka zo wani ya gansu lokacin da ya zo la'alla ba sai lokacin da aka zaka yi mu bayan ba wani ne ba bada labari ya yi sun zo yana bacci ko sun zo zuwa same shi za su yi baya ya bacci lokacin abdullahi ya kawo baban sa sai da su manzo ya yi bacci ana kai rura su suna da ka'idan su kafin lokacin rana ne kuma na biyu abdullahi ba babansa ne ce je ba ya je ne ya tadda sanan baya yi ya je dokokin sa ne ko kuwa shi abulai da kansa bayan ya je babansa ya tura shi ya ga yan baya duk wannan hanyar labari ake bayar abin da ya faru zai iya yiwa kowane labari hmm. na fatan gane wannan hmm. yace na ibn umair shi sa mai littafi wa kala bi anna sabab mubai'at ibn umar huna ghayr sabab mubai'at qabl wa ujibu bi ihtimal anna umar ba'atha li yahdura lahu farq fara annas mujtami una fakar lahu unzur ma ya ce zai Umar ya zo an kawo doki ya tura dan ina kawo doki ce ta kai kai mi ka gani me yake a can ne ya ce lokacin da ya dawo da doki ma zai iya wa lokacin ya ba mu baya abu yin zai iya haɗuwa ko ba gane zancen ba eh eh zai iya haɗuwa yake cewa a nan mai littafi yake cewa zai yiwu ya ce zai kawo doki ina dawowa ce da kai me ake yi can ne ma a ba kuma wai aka yi mu ba na ba ta gane dukkan salam kayan baya waje ana kira da hausa ana kira abin nan cabba hmm. shi ne mu baya to a ya za a yi an ce ga kunne ka ce ba kunne me kunne sun ce <laughs> yanzu mun ce agogo ka ce baka samu agogo shi mun ce agogo ba yadda zamu ce fiye da wani shine yadda da mutum cewa ka shugabanta da shi kai shine shugaban ka amma ka dauki amana ka jinjina masa kawai kuma yadda ake kira zabe yanzu to amma zabe an raina zabe ne ka ce mutum ka yarda shine shugaban ka in ka kurla wanda ba da maka shi shine mu baya na fata gane kuma kalawai wani hadisi da ke cewa wani wanda ya mutu da da ya ba shi da shugaba wani kan jahiliya da yawa nan kuma ai lokacin kuna abun na ku je eh kare kuwa ai akwai hatta wai su kungiya ma suna gan cewa kamar mun muyi rita ne da wannan dalili wai su kungiya sun ce ba mu yi mu baya da wani su shugabannin ba saboda ka bi musalla ka yi mamaki wai shugabanta don kana kungiya an shugabanta da ke na sai malai a ce ka har har maka mu baya ma kai likima akwai son zuciya kai kungiya nawa na duniyan ne dan sai ma an kima mu baya ko waye eh, cin bangawo kungiya kuma ya zama hukuma ne kai kungiyanka tare ne don ko ka bota ma Allah kai ko kar kai ba bude da ni ma zan iya yi kungiya ta me shi na gini zai kafa kungiyar ne eh shugaban na waye sa shi a dama ko ku uku ne shi kun sa shugaba ne shugaba mu je mu yi baya maka ma ba su suke kula da haji da menene amma wa ya ce suka je ka ba a fadi mu ba ya ku abin na bulan ba ka ga wani ba wanka da shi shi me shi duk ya zama na duk duniya an samu musulmi daya shugaba kamar yadda fafaro mai yake har yanzu musulmi ba su da hankali a sa amiri ɗaya a duniya nan shi a zama lafiya amma yanzu kasashen larabawan nan algeria sun ga wata maroko ba za su bi su ba kowane mutum da hududunsa shi kashe ta yana gibin da aka tura ce ce na na algeria turawa karaba ba amma larabawan za su kisa su zubar da gina a kan hududun da france suka yi masu cewa a yi aka zo aka ce ga nasu ne ga garin saboda asobiyan banzan da suke da shi shi haddasana ibn umair haddasana ya'ala ya'ala ibn abi tanafis tanafisi ya'ala bin ubaid tanafasi kuma abu numair shine muhammad ibn abdullah ibn numair alhamdani kabila hamdan suna na yanzu akwai daya da cikin su ma wanda abokin dr bashir hamdan suna mutane kirki suna kusa da na gida a can yake cewa حدثنا إسماعيل نفتان غاني إسماعيل بن أبي خالد أحمسي قال سميت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مقوى سمونا سهدي من أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتمر منا تاريخ من زال لوكتين زي عمرة عمرة القضاء فطافت فتفنا معه إن التوافي منا تاريخ wasalla wasallai na ma'ahu zai yi raka biyu a karkashin kaba mun yi wasa'a baina safa marwa kunna ina safa marwa kunna nasturhu min ahal marka muna kare shi domin la yusibu ahadu bishay don karo ne suke masa kibiya in kibiyan zai zai same shi fara samun ba a dai na bi arwa ina muhajjina in kana yi ya zo an yarda amma matasan sun kewaye shi na tsakiya don wani ba ma guje zai iya boye saki masa tibiya wannan shine mubaya da gaske domin an sake wani arne zai iya saki masa kibiya to su abla ibn abi ibn abi aufa sun sare manzala ko na tawafi ne ina ina sakken su sare kaba suna sare shi sun ce a sake kibiya same su kafin shi kai da gaske suke ba wanda ya hana ka tsare security wanda kake gan ka ne a kashe shi a banza ka ne ko kuwa ka ne a kare rayuwarsa a yi ba wanda ya gani kaga yan abin nan yan shi'a abubuwan da suke yanzu sare-saren da suke yi ba hankali ba nan gaba ba zai kyau ba in su fita yin zanga-zanga ba abin da ba sa yi na kan an ce akwai wani suke zuwa nan ai dan shi ba zan ji surun tawa lahira ba shi ba a gumenin ma ba wai zance wani dan man zai na nan bai na da ji surun sa abin da yake akwai ba kan da suke ba dan shi ba kan da yake ba addinin sa shine tarihi da maguzancin da ake fara mafarki mafarki da zagi sahaba addinin sa ke su duk malaman su ba wanda zai koya masa ahalari ahalari sa ahalari koya masu shi dai na gani har yanzu zuwakin zai mangan shi kwatance kwatance da amerika ana ga ana ga shi je duba television duba ball a tsare shi ci abinci sha mai zuwa haji na kwanci kuna ga karatun mai a sa masa tafsir kuje an sa boci an za ciro shi me ke koya musu shi kansa ba matlu amma yanzu wani kuma shi abin da ya ce ake yi amma ahli suna ba da sauki eh da ya sa wani umarni wani wani ma shi ya zage ka ike cewa fatufna ma wa salla wa sallaina ma suna tare shi wa sa'a baina safa wa marwa to wannan shine tsarin umra da aka yi farko tawafi da sallah da safa marwa fakunna nasturuhu min ahli makka yan dangi ne zasu ya kashe shi sau kafirai ba da amana ya ce mun yi wannan ne la yusibu ahadu bi shay kar wani same shi da wani mummunan nufi yake cewa hadathana hasan bin ishaq hadathana muhammad bin sadiq hadathana malik bin migwal قال سميت أبا حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن هنيف من صفين في سهل بن هنيف من صفين لكن ده أكا إسكان معاوية ده سيدنا علي لا تأدي أوجه توسوط ميه صفين أتيناه نستخبره من je wajen sahal bin hunayf muna bashi labarin abubuwan da suke faruwa fakara suna ganin kamar ya ja jiki ne baya yi su sauran suna ganin bai iya eh, san san fakara ittahimu raya falakaira ya ce ku tuhumance kanku ne ni dai ba ba ba a shirye nake amma shi an samu dace ba na tashin kai farmaki mutum haka shan tsara yin da za a yi a rayuwa a gina hukunci a kai ba wai tsoro nake ji ba a tsaya a faɗa abin da za a gane me yasa ake so a yaki eh fakara ittahumu ra'yan ku yi tuhuman kanku falakad ra'aytuni yawman abi jandal yace na gan kaina ranan da abin jandal wallahu stata'a yace na gan ra'aytuni yawman abi jandal ranan da manzo Allah ya da Abu Jandal yaron nan da za lokacin babansa yana zaune na ina nan a Hudaybiya shine mahali shahid da manzo Allah ya mar da Abu shine rana yace rana abi Jandal ma'ana ranan da aka mar da Abu Jandal eh hudaybiya kenan yace wallau astati'u an arudda ala rasul sallallahu amma rahon la radatu dace da ranar na da wani iko na da ra'ayin da zan fara san ci manzala da Allah karama da Abuja da amma ban da iko yace ra'ayina ne wannan amma ban da iko ba san da manzala ya gani ba wallahi wa wallahi wa rasulu alam Allah da su suka sani wa ma wada'na asyafana ala awatikina la amri fuzina illa ashalna bina ila na arifu yace ban taba aje abin nan tabban mu a wuyan mu mu aje shi she dai mun yi abin da zai kawo soki fiye da abin da ba shi ba ne, mana ban taba da ko tabban mu da manzala da sahabbai ba mu aje shi she mun kai gaci shi na abin da yake so ce abin da yake so yace ma wadana asiyafana ala awa cikin ba taba aje abin nan abin nan ba taqbam da amri tuzina zina duk abin da zai tada da hankalin mu ila ashanna dina ila amrun na arfu shi abun Allah mun kai gacin da Allah ya sauka mashi zuwa wajen zaman lafiya da muke su ko cin gacin da muke kabla haza alhamu kafin wannan yakin da muke ciki yanzu man nasud minha husman ila fajar alaina husman ban taba shiga cikin ligima ba shi mun fasa wannan ligima shi ya fage ma'ana ban taba shiga yaki ba she mun fasa shi she mun yi nasara she fa yakin a nan ana kira abin nan sarka kamar da ake kira fada fada ana kira hasmani ko tarfi biyu ga wannan yana gya da wannan wannan shi ake kira hasmani kamar yadda ya zo cikin sura to husmat ma ana kira nafsu wannan kalmar da ana kira sarka da akwai ruwa ce wanda ya hulke wani jefe ya wuni wani jefe ana kira menene husma shi yake cewa ilan fajar ya ce ban taba zuba ruwa a cikin ligima mu tusa ruwa a cikin sarka ba shi mun fasa shi fita ma'anan shi mun ci nasara abin da yake sai ce da kai wannan shi ya wasu fashi da kama abin nan kuma ko ce ban taba haduwa da makiya ba shi mun ci nasara kansa shi mun fashi to amma nan kinaya ne cewa in an zuba ruwa a cikin sarka ya yawa shi fasa ya ce yake wasu fasu su kamar su ne ruwan sun shiga cikin tsarkan shi sun ne mufta ma'ana ba shiga cikin kunci ba shi sun ne mufta ce ma'ana na tuddu min ha husman ila fa in fajarta alaina husman ma na diri kaifa na a ci lahu ya ce amma ma na diri kaifa na a ci lahu yanzu yanzu wannan abin da muke ciki yakin da ban san yadda mu ruku sassa ku mana daidai shi mu ci gaba ayi tsari me yasa mu yaki shine muke bukata amma kar ku sama muna jin tsoro bane na fata kun ga dabin da yake sai ce ana shi yake haddasana Sulaiman ibn Harb na Hamad ibn Zaid an Ayub an Mujahid an ibn Abi Layla an Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu qal ata alayya نبي sallallahu alaihi wasallam zaman زمن ce manzan zai ina wucewa ina irin murakaban nan shi ya sami ina zaune wal kamal wal kumal ya tanasar ala waji gin kwarkwata na cikin kai yana zuba kuma na cikin harami fakala uzika hawam rasa ya ce kwarkwatan ka ya dame ka ne kuntu na'am e eh. kara fahlik wa sun a ayam ka aski ko kana cikin haramin nan saboda abin da ya same ka darura ne ka azumi ko na uku ko ka ce da mutane suke ne guda shida ko kuwa ka yi yanka dabba kara ayyula adribi ai haza bada sai ko me ya fara ne ni dai na jiran ta amma faran me ya fara yanka ne fara ko aski ne ko mene eh ko abin nan ne dai ne ga ajere dai ba haka ne na kiyaye ba fidiyan kenan wanda mun fada magana kansa wannan fidiyan kuma na ku sashi a ciki cewa fidiyan nuna cewa mutum komai da rura ya kawo fidiya fidiya shi an yi ko ba shi an kai wajen harami ba har daya ne ake kai amma wannan fijiyar za a iya yi dalilin ku shi maza ma za yanka lokacin kuma su ba maka suke ba haddathani muhammad ibn hisham abu abdullah shine muhammad ibn hisham haddathana hushaim an abi bishr an mujahid أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون منافقين حرمين wa kada hasarna mushrikuna mushrikai sun sai mu shiga dakin Allah kala wa kanat li wafratun faja'alti hawam tasakut wafratun na da gashin da yake zuwa har dan kullina shaki kira wafra in gashin ka shige anan ya shige wajen kullun sa ana kira wannan gashin wafra da in ka take gashin ka ya wuce wani kullun ka ana kira wafra mm. ya ce fajalat hawam ta tasaqat ya kamata ce amma nan tasaqat shi da aka ba sin shadda tasaqat sa karfafa sa asna zai ta tasaqat su wadannan kwarkuta suna ta zuba saboda yawan su alawaji fa marra bi nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yuzika hawam ra'sak suna cuta da kai ne tambaya kenan kultu na'am قال وأنزلت هذه آية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه fafidiya tunin shi ya mu ausa da fata awon muski wannan shi na gari wanda wani abu ya sami shi rashin lafiya ko na abin da ya cutar da shi a kashin sa shi ne kwarkwata fafidiya tun ibansa da kansa da abin da tun da yana cikin harabi ne e <clears throat> azumi ko na uku kagin nan Allah ba ruwansa siyam kawai ce mutlakan kaje kin aji sa fasara maka nan za a fasara in tafsiri ba da siyam wata rana ba ya ka kuma siyam kawai shi ka ji qur'an ka ji ci hadisi fasara maka in fina nan za ka da su wasu cewa kawai eh, hadisi ba ba to siyama nan wace rana a fara kare yaushe hadisin zai fasara maka kwana uku to wani sadaka nuski wani irin iyanka duk qur'ani zai zai fasara maka kai suka kadi danta shine ka ce wace addini yake bamban kadi da bushi wace kalma ne ce kalman shahada to ina ina nan na cikin qur'ani a jere shahada wanda kai kana da awa musulunci kai me bambanci ka da bushi da ojuku kalman shahada ina yake Allah ya samu dace

an ji hana su shekaran da ya kewaye suka je suka yi ba wannan shekaran ba ne kana da gaskiya tun da an koma shekara mai zuwa yayi eh, an yi kada ya umra tun kada wannan shekara ne ba su bari ba ko da kafirin sun yi alkar sun fita sun bari wuri amma suna kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don za a iya kai masa farmaki ko yaushe ba tauhidi ba ne a bar shi shi kadai Allah yana kare shi Allah ya ce Allah ya hatimu ka mina nasu amma za su dauki kokar iya nasu Allah yana kare shi amma sahabi ba su tsali shi haka to shi mu shiga karatun wannan karatun gobe saboda karatun yana da munasaba da yawon da za mu yi yau ko Allah ubangi sa mu dace abinda muka yi na da idan ne ba mu ladan mu mun kai Allah ya